<laughs> a cikin tabo ka fito amma ya zaƙin bala'i gashi ba ƙasa <laughs> wani aiki sai rake ka guji wanda zai hana ka rake wallahi ƙaton maƙiyinka ne salamu alaikum salamu alaikum ina ta magana kin daga baki magana nake miki fa sallama ne biki amsa min ba ke ba musulma ba ce biki a islamiyya ba an faɗa an ce idan mutum yi sallama ko me kake ka bari ka amsa mishi ba Laji. To. Amma ina ta sallama kin yi banza da ni kina ta sharraki. Inda ba baki na fa. To ko da abu a bakin ki ba za ki cire shi ba ki ajiye sai ki amsa sallaman ki ci gaba da sharraken ki ka jira na gama fa kake damuna ko me kake aka ce ka fa ka amsa sallama to ka koya ki ji me na ce ba ya ake cewa amin ba haka ake cewa ba amin wa alaikum salam a'a larabci ne ko ba ban iya larabci ba amin to amin ha ko hakan ma kika ce ya isa wadatar ba amin to kaga ni ka dame ni ina shan raken nan ka sa ya bi ta kaina dan girman Allah kai tafiya ka ka bani yasa ba na baro gida na dame na baro cikin jama'a na dame ki kika ce ko kwarai da gaske na dame ki to shikenan bari in tashi in tafi in je wurin mai wadda za ta faranta mun rai gun rabu zan tafi wace ce rabu ha kai baka san wasa bane baka san irin soyayyen nan bane to wasa sai ki ringa mun wasa da zuciyata <laughs> wai irin wasan soyayyar nan mana haba kuma wasa sai wasan da zai saka mun hawan jini sauko sako jini na sako jini na sako jini na dari amma kai da yawa ba ni jini na da yake kaiwa wajen dubu uku kai iya ɗari wallahi baka da lafiya in dai haka ne a hakan dai zaka wallahi to baka da ƙarfi jinin ka iya ɗari to biki san san da nake yi shi yasa kike

eh bari to Allah sarki kaga da san ibada ɗan nan wallahi ne ka gado aka wasa da addini ka Allah ya maka albarka ayi alwala yi sallah a zo a ci abinci mu zauna kuma mu wata hira akwai wani labari zan maka Thank albarka Allah baka abin da kake so daga alƙarina a sallah ka roƙi Allah Allah ya kawo mana mace ta gari yari <laughs> ya ji na ce mace har ya waiwayo <laughs> ina so a auren samu yan jikoki na Audu za ka ci goro? Ah. kwakwalwa an da in kafirin zaka da ka so min wani goron kaji don albarka irin kore koren nan ta fi zaɓi uku na cinye shi na kan yanzu kasuwa ta bude ma don so mm. nake da na gama cin abincin nan in koma saboda kasuwar yamma an fi samu sosai alhamdulillah abin da ake so na mai kenan to wai dan Allah dan annabi yanzu da na fare ma magana aure sai ka ce kai ba haka ba waccan yar bokon ita kake jira ita yanzu wai sai ta kare karshen boko ne saboda Allah da annabi ba haka bane kawai dai in ta karasa ai ina jin shekarun baya waye da ta gama kawai ba wai kurewa za ta ba ma ba shekaru ma ba ma 'yan kwanaki ba ba 'yan watanni ba wallahi ba za ta yi ba gaskiyar magana in kai baka shirya aure ba ne na shirya zan maka aure gaskiya ina so in ga 'yan jikoki na lokaci kurewa ake yi so kake in mutu baka yi aure ba na fi son ga kai aure na samu yan jikoki fi sabilillahi ni ba zan zauna wannan wai magana boko boko boko ba a'a ni na san me zan yi ki hakuri don Allah ki hakuri saboda ita waccan din gaskiya ita ce wadda na ga hankali na ya fi kwanciya saboda haka in kika ce za ki ɗaga hankalin ki yanzu gaba in ma ba zan ji daɗi ba amma da ta gama ai kam shekara kwana ce gaskiya a'a wala in za ta zo a ta biyu ta zo nan gaba amma ni na san me zan yi na fi son in ganka da mata a cikin gidan nan ni ma hankali na zai fi kwanciya ka kai min zalin aure audu ka kai zalin aure audu ya ci a ce da 'yan 'ya'yanka ma fa yanzu saboda Allah da annabi a ringa wasa ba dariya kullum nema magana aure sai ka ce kai dai yar boko yar boko yar boko wani wani irin boko ne ne saboda Allah da annabi ba shi da ƙarshe bokon in tana son ka ai auren mana ta yi baba yana da ƙarshe ki hakuri shekara ɗaya biyu zuwa uku ta gama da ta gama shi kenan a zuwa ya abin nan don Allah da annabi shekara uku alkur'an kana da 'ya'ya biyu wani zan maka aure nan da shekara uku ka yi yaya biyu ba zan yi ɗaya shekara daya biyu uku muna zaune da kai haka tabarkalla masha Allah ba mace ba zai yi ba aure zan maka gaskiya ni na sanya zai yi nan da shekara uku kana da yaya biyu in so ta zo a mata ta biyu in da rabanka ka ta abinci ka koma kasuwa amma fa ka shirya gaskiya ina san me zan yi A ci abinci ci abinci. Ni ban kar karka ci abinci ba. Karka je ulsa ta kama ka ci abinci. Dama abin da nake gudu kenan da na fare ma magana aure ba ba zaman lafiya. Yar boko yar boko yar boko. boko menene ne ne ne. Ta hakuri kaka na ci abincin ka kai dai ka tashi ka tafi kasuwa ma ci abinci. Amma fa ni na san me zan maka. To dan ka ce ma ban faɗa maka ba na san me zan yi. dama asma'u ina ganin idan kika shiga ko za ki yi wasu baba bayani cewa ko za a ɗaura mana aure idan yaso idan kika tare ta ci gaba da karatun a ɗaki saboda mahaifiyata ta matsa da ina aure ko me kika gani mm, hakan yayi da ni ma ina da ra'ayin hakan amma matsala guda ɗaya ce shi baba ne yake so wai lalle sai na gama karatun sannan a yi aure Shi ne abin da kawai ke na amma zan je in gaya musu in ya so yadda muka da su zan gaya maka idan kuma ya dage ya rage ya ce lalle sai na gama karatun to sai mu ga inda za mu shawo kan masu da eh, wannan ma amma abin da nake so don Allah ki kokari ki tabbatar cewa ki shawo ki musu bayani yadda za su fahimta saboda ina matsaloli ne a gida ita ta matsa ki kuma gashi kin an ci sai kin gama karatun to ina ganin hanya mafi ɗaya shi ita ce idan har Allah ya sa suka yadda misali in kika tare sai ki ci gaba ni ina da ra'ayin karatun dan ni ma dai kawai dai kin ga babu ne halin yau shi yasa na fara wannan sana'ar da nake saboda haka ni ban yi ba kinga ki dole ne zan bar ki ci gaba da yi ko da kina daki ki to ba mai kai ka mu insha Allah zan musu bayani yadda ya kamata dan ni ma ina son hakan wallahi dan ni ma na mutsa ce ina cikin ɗakin ka <laughs> to na gode shikenan sai yaushe zan kira ki shikenan sai na ji ka har dai kai nisa da ni ka san ba na son ka dinga yin nisa <laughs> na gode sai an ji kula da kai kin ji Ai, ina wuni. A ah, lafiya kalau. gajiya. An zo lafiya? Lafiya lau wallahi. Yaya hanya? Alhamdulillah hanya. Duk da lafiya kalau. Kowa da kowa. Duk kowa lafiya. Alhamdulillah so. Duk suna gaggaishe. Adalla madalla. Wato yaya abin da ya sa na zo wajenka. To. Wata shawara na yi da raina. To. Sai na ce ya kamata in zo in same ka domin mu zauna mu yi maganar nan. Na'am. Akan maganar yar wajenka baraka. To. Ka san yaro na audu. Na'am. Ya isa aure. To kawai ni sai na yanke shawara in zo wajenka mu yi magana a haɗa aurensa da baraka da audu. To. Babbar magana. Dan sanda ga gawar soja. <laughs> Yanzu suke kina ganin zuka mun baraka. Ta zama abin nisa aure. ki aro ba da gani ai yaya wannan ba wani abu ba ne ai idan muka haɗa wannan auren kaga zumuncin mu ya kuma kulluwa kuma baraka yata ce duk shashancin dan Allah yadda ba wani abu ni zan iya da ita a ke tafi dai ta sai wadan waki amma kin ga yani nan in ba sa'a ne ba in za mu kai da asar anan kaiwa za mu dan ba shafa kawai la'asar ba ki gani yaya sai ta kai la'asar a sayan dawaken ba ta baraka ai ma na na na miki ai ni to in zo in raba kama da ita ai babban ki so kwance ina ina ina dama kenawa haka kuma amma ga to ki zo mu tafi ba kowa muka yi waye yazo ba ba ke ta zo da Allah babu binni ce ta zo zan ki sako ta ki jani karama baraka kuma ga almashin ga awa ki a kira kanan da gobe da Allah ku da ka gani mana duba da su gobe ki zo gobe sallallahu alaihi <laughs> baraka kai ya zaki kan inna kai mata magana yan gida ya da raki na na zan sa kai na kuma baraka inna baraka abin ni ya hanya ai ai ai ina jin me kake faɗa kana cewa an dinga gaisuwa ina wuni ina ina gajiya Baraka. Kina ji na? ki ji Au. shi a so so kai ga wani duka da ta jibga min za ta balla min baya. Baraka abin ni ina. farin jini gare ni dan gidan mai gari ma ni yake na kiyarda na ce tsaf sai dai binni baraka a binni bari in je in da yanzu yanzu gamin gamin dan Allah in in hmm. ai tun Allah ya kawo ki wannan magana yin ta kuma ta kare tun Allah ya kawo ki ba za ki koma gida ba sai an ɗaura musu aure a nan garin ya ya ɗaura aure ni da ban taho da komai ba ba sadaki ba komai a jikina a bari in je gida sadaki ni ne sadakin shi ba shi ba ɗara ba ne ba ah, to sadaki kuma ai an gama sadaki a nan za a yi za a nemi mutane a ɗan mutane kawai sai ce ta kawai a kai masa wannan zumunci namu da girma ah, yake habba habba Allah mutu ba yi ubangiji Allah ya ji kan inna ta ah, ah, Allah ji kan baba mai dambu wa akabar kabira yanzu haka na tun haka zan tafi da mace eh to za a yi mu zaki ruwa zan ruwa Allah ya saka da alkhairi yaya zan je in yi fama eh, Allah ya bani iko Allah ya hankali ayyo ta dima mu wani uban dunduba na haya amsa <laughs> dan ka je in gaya maka binni za a kai na an daura mun aure aure aure aka yi mun in gaya maka aure ba kika ce an gaya miki auren auren tattabara ne kawai bu ki zo ki ce wala an daura miki aure wannan yarinyar tana da matsala wallahi wautan ta yayi yawa ni ban san aina kai aure Luwa ne ne sallama da kawai na To kuma abin ba kuma sai kuma sai ba ta kama jiran kiwa. ba. To inda aka yi zaman lafiya ai dole a yi sallama ko. Na'am. Ki shiga ki ni ko. Ki hankali. Kar ki bani kunya baraka. Aha ba ne. <laughs> Barkwata ce akan ne? Wallahi ba abin da babu. Ki zo ake Jinga ni bala ina je mata gadan lado. Baba ni ka daina tonan asiri mana. Haba baba, haba baba. A'a ni wallahi. Kar ki ga mota ki zaki burgita. In ga gaskiya. Kar ki wara min aiki. Eh. Kin ga motoci ne abin eh. ne kaman tsaki. Gadan lado. Ta can za ku bi. sallallahu muhammada rasulillah sallallahu alaihi wasallama eh, ba mota ba eh dan ka shiga mota a sama kice zaki yi abin kice zaki dunguro ta gilas ki fado ki shiga ba hada ko zaki ba wacce babu ta mutum miji ba ai dan ai kuna lafiya eh, Allah kiyaye to ya na gode ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba sa ba ba ba ba ba nutsuwa ake an je binni hankali ake ko ma ku ne ya je binni hankali shi na gashe shi Abdullahi cikin da yake ciwo kina rike nutsuwa ne to ku je wallahi ko ne ya so Saki cikin Allah sa ki nutsu. To kuje lafiya ba kuma na fari baba ta gwaran ka ne. Za mu tafi mu baba shaga shi. Baba baba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba. Ina

ai wallahi billahi wace ce baraka baraka yanzu za ka ga baraka a'a kai ki ba ko ba ba ta da lafiya ne ina yi hankalin ta ras lafiya ba kin ga wannan na tsayen na eh. shi ne mijinki da na aura miki kawai ga matar da na aura miki ban gane ba babu ya baka gane ba audu wa inna ilaihi raji'un ai ba masifa bace ai masifa ake wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alheri ne sai ka ce alhamdulillah ban gane ba kika yi ban gane tashi tsaye ya ga tsayin ki sosai ban gane ba baba kike son aura ko na kin auren na auro maka ita a ƙauyen da na je na biya sadaki an daura aure na taho da ita ba ta baba aure ni ban santa ba ban taba ganin ta ya zan yi auren nan yo an aura ma an gama na da lillahi wa inna ilaihi Alhamdulillah zaka ce ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ba zan ce alhamdulillah ba gaskiya. Masifa ce ni. Alheri. Kin rayi mana shiru da Allah. Tumki ban waje ki je ki goge wannan abu a fuskar ki. Kalli abare akan mun fa. <laughs> Ko? Yau kika ba da kuɗin ma ko? Ni na ba da komai da komai. Audu. <laughs> Kaga kyan da ne ba. Yanzu karshen boko. <laughs> Haba Audu, haba Audu. Haba Audu. Yau muke magana nan da kai ko jiya. Kullum na zauna magana fa kenan fa. kai dai boko yar boko yar boko yar boko to sai yanga karshen bokon ni ma na dan iya abacha da mhm. to ka ji ma ashe ta iya boko an ni abacha da mhm. <laughs> wani da suka zo eh. wasu wasu turawa eh. suka zo sai suka yi su aka ce min aini na yi kokari eh. su to ka gani kuma kana koya mana kana koya mata shi kenan sai ka ga ta ma ta iya boko a makaranta ma zaka sa ta ko audu audu kakana kai min shiru ina magana ka mai da ni wata shashasha to dai yau a ɗakin ta zaka kwana duk wani murgudan murgudan kan kai dai a ɗakin ta zaka kwana to ka ji abin da yake faruwa na rasa inda zan sa kaina abin gaba ɗaya kaina ya kulle wallahi ban taɓa ganin ta ba ban san da ba sallallahu alaihi wasallam to inda me yasa take yin haka kuma ai yanzu a zamanin nan an wuce irin wannan abu bai kamata a ce ina tana irin wannan abu gaskiya amma ina ganin ko na je na same ta ne mata magana akan abun nan to wani samun ta zaka yi wannan magana da nake maka fa an riga an daura auren yanzu haka yarinyar tana daki an daura auren ta riga ta zo da ita da kai ko duk baka fahimci abubuwan da na faɗa maka bane yanzu haka tana daki a yanzu haka a gidan mutum tana da kyau to platina ce ba saniya ce ai ba ni ne abin ba a to ya za ka dinga gaya mu wanda tana da ko da kana mutum yana da kyau ba sai an ga ya kamata a ce ka haɗu da mutum ka san shi ka san ai ba wai kyau bane akwai halayya akwai gogewa akwai abubuwa da dama da yake tana da kyau kawai dagewa za ka karke ta hakan kawai inda a birni take kana birni kawai za ta goge Allah kawai <laughs> wai saniya ce <laughs> ni ba ni ne maka ba abin ba kuma ka zo kana maka huki a kaina abu audu ina da kai sai dai kai hakuri tunda an riga an yi kawai sai dai kai hakuri Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa abokiyar arziki ce na gode audu zan je na samu inna ma zan mata godiya dan irin wannan dama abinda babba ya hango yaro ko da ya hau ba zai hango ba ba mamaki abinda ta hango maka kai baka ma hango shi ba audu dan je na same ta na mata godiya Allah ya saka mata da alheri Da kake a nan kai kaɗai. Ni fa ci aka yi fa in dinga tambayar ka fa cewa me zaka ci me zaka ci me kake so me zan maka duk da zan taho haka aka aka zaunar da ni tsofaffi sun kai wajen biyar su ce duk in bi abin da kake so kai kuma ina tambayar ka kana kawai ka faɗa min me zaka ci in hakki hakkina a kanka kuka zaka yi tashi ki bani waje ne kaga inda inda irin abincin nan kake so akwai dambu shagen kenan cika sha da cika sha da ruwa dan wake da na fula da na alabo da da, da shashaka da wannan mm, da menene ma dukka babu abin da ban iya ba tuwon dawa ko irin mulmulallan nan gaya maka faɗi ɗaya a cikin maka mai daɗi tashi ki bani waje ne ki tashi ki bani waje ne kyale ne ji da abin da yake damu za ka ci zogale ko kuma in dafa maka rogo rogo da kuli ba zan ci ci na ci wallahi dole sai ka ci dambu na rantse da Allah sai na ka maka dambu kuma ina nan ko za ka shaƙe sai ka ci kamar yaya ya za ka ja mutum zai to da babur kai kana da fiya kai ina hankalin kai ba laifin ka me da ne ka ya aka auzu ya aka yi faru ya wannan mutumin kawai kawai kawai mutum yana kana tafiya kana ci abubuwa da sun bi sun cakuɗe maka yanzu kaga shi ba laifin shi bane ba mamaki laifin kai kuma ya zo ya yi abu kuma ka kama shi da fada ni yanzu gaba ɗaya ma asma'u ne ke ci nan. Assalamu alaikum. Baba.

kana ɗaki ka je ka gaisa ka ɗan zauna ka ɗauki fita. Ayoyo Audu, ayoyo Audu. Ka gani wannan tana ƙaunar ka. <laughs> Sai na ga baya fara'a. Audu. Na wacin da na yi mantuwa a kasuwa barin koma ne. Ka shigo wannan wanda ake duka ga matarka ta to da farin ciki tana hmm. oyoyo oyoyo <laughs> kai ma sai ka ce mata oyoyo. A na yi mantuwa ne zan ɗauko. To kamin sai ka tafi. Eh. <laughs> Audu ka ji tsoron Allah. Kaga hakkin Allah fa ika ma ka fa. Aure fa ba wasa bane ba. Na ki mai. Kin gani ko? Audu. baya kallon talabijin na irin na Indiya da turawa na in mijinsu ya dawo suna dan mai oyoyo shi. Zai wallahi yana ce min ni ya kauye wallahi ni da kawai na kula shine dai dan kauyen ni kawai dai sharri ake mun na yadda ni ma amma ban da kauyanci abin da yake yi <laughs> Allah da sai na ga 'yan jikoki na ki daina ma sa ranki a damuwa ni na rasa irin wannan shashanci na aure a kaya maka san kaciyar mace son kuwa kin wanda ya rasa amma ka tsaya kana wasa da damar ka kai jama'a ah. ina jin ka asama'u haƙuri zaki ko kuma haƙuri na zo baki mm-hmm. kin san duk